Saka mai wuya. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi cikin demokradiyya a ƙasar kamarun in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne zaka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su domin dai suna so su fito titi su ba da ra'ayin aka kama su wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki kowane ɗan adawa ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani Jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci barkamu da saduwa da ku a wannan shiri na farko a cikin wannan shekara sabuwa ta 2024 kuma za mu yaye kallabin wannan shiri na tsaka mawuya a wannan shekara din a ƙasar Kamaru. inda Paul Biya shugaban wannan ƙasa ɗan shekaru 91 a duniya ke ci gaba da ta tun lokacin da ya faro shi daga ran 6 ga watan Nuwamba shekarar 1982 muna maganar shekaru 42 da suka wuce kenan. Yanzu maganar nan da muke da ku, Paul Biya shine shugaban ƙasa mafi daɗewa yana kan karagar mulki a Afirka. shine shugaban ƙasa a duk duniyar nan wanda ba dan jinin sarauta ba wanda yake mulki ba kakauta wato bai tsaya ko ina ba tun lokacin da ya fara har yanzu a faɗin duniyar nan baki ɗaya ba da bayan haka a duk duniyar nan ba za ka samu wani shugaban kasa da ya girmi Paul Biya ba shine kowa tsufa to kuma har yanzu da muke magana yana nan kan shi ta mulki to akan haka ne wakilinmu na can kamaru wato a birninta yawunde muhammad bashir ladam ya gaito mana wasu gogaggun 'yan siyasa har guda hudu daga jam'iyyun siyasa daban-daban na ƙasa kamar ciki har da jam'iyyar da ke mulki ta paul biya ɗin domin su zauna su duka su kalla kuma su gaya mana yadda suke kallon ci gaba ko rashin ci gaban harkar demokuraɗiyya a wannan ƙasa to muhammadu bismillah kai da bakinka masu saurare assalamu alaikum barkanmu da kasancewa tare da ku daga nan sashen hausa na muryar amurka naku muhammad bashir ladan da zan gabatar da wannan shiri kai tsaye daga nan eh, birnin yawunde wato babban birnin kamaru lallai kuwa maudu'in mu na yau za mu tattauna ne akan ci gaban da aka samu ko kuwa da ba a samu ba a fannin demokaradiyya a ƙasar kamaru mun san cewa kamaru tun 1990 kamar shauran ƙasashen nahiyar afirka ta rungumi wato demokradiyya a matsayin yanayi na tsarin mulki na tafiyar da kuma al'amuran ƙasa to a yau dai eh, muna tambayoyi ne ga manyan baƙi da muka samu daga cikinsu akwai wato Malam Shehu Usman daga Yawunde. Shehu Usman, Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. To, shi kuma Malam Muntari Hamisu daga wato Baminda babban birnin arewa maso yammacin Kamaru a yankin Ingilishi. a nan kasar im Malam tare hamisu assalamu alaikum assalamu alaikum wa rahmatullah muna nan tare da kuma wato alhaji muhammadu jafaru na jam'iyyar rdpc ko kuwa cpdm eh, shi kuma daga can bertuwa kenan babban birnin gabashin kasar kamaru alhaji muhammadu jafaru assalamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barkatu daga ƙarshe kuma ga sisi ba manga shi kuma daga birnin duwala kenan shi ma daga wato jam'iyyar yan adawa yake na fsnc sisi eh, ba manga assalamu alaikum barkamu da kasancewa tare da kai ina ga kuma za mu fara maudu'in namu ne da kai wato tambaya da muka taho maka da ita dangane da ci gaba ko rashin ci gaba da aka samu a fannin demokradiyya a kasar kamaru tun 1990 da kasar ta rungumi wato demokradiyya matsayin yanayin tsarin mulki da gudanar da al'amura. a gaskiya babu wani ci gaban da aka yi wato a cikin demokradiyya a kasashenmu wato na afirka bakake musamman ma a ƙasar cameroon in ka duba babu wani ci gaban da aka yi a demokradiyya zan iya gaya maka ma mun koma baya ne don me sa muka koma baya don a ɗaya ka ga akwai 'yan siyasa dewa da suke na fursuna da aka kama su a banza menene kama su da aka yi wato domin dai suna so su fito titi su ba da su aka kama su musamman ma ina tuna da wato 'yan uwana 'yan siyasa da suke nan a mrc da suke nan a partin din wato shugabar mai tafiyar da siyasa a kawala partin ta kuma akwai 'yan farin hula ma da yawa da suke nan a fursuna na ɗaya kenan na biyu kuma zaka gani akwai 'yan jarida dewa da yau a ƙasar cameroon mun san cewa an kama su aka mesu duka ake mesu atu. abubuwan da bara iya ma faɗa a ji daɗi akan nan domin a ji shi ba na tuna da muhammadu wazizi da har yanzu ba binne shi ba ina tuna da martinez zogo da har yanzu ka duba mun san yadda ake tafiyar da sha'anin shi kaga wannan dukka ai ba ka cewa akwai demokradiyya ba to a gaskiya a nawar ra'ayin nin wato ni na duba cewa mun koma baya ne sosai don yau a ƙasan cameroon bayan da za ka yi ka fito ka yi magana Mm, 'yan eh, gwamnati ba su takura maka ba ko kuma ba su nemi shigar da kai a waɗansu matsalolin da mu duka muka shina ba to abin tausayi ne a tafiyan da muke yi to abin da nake son kawo kenan nawa ra'ayi. Shehu Usman wato mai tsokaci kan harkar siyasa a nahiyar Afirka. Shehu Usmanu a shirinmu na yau a wannan sashen Hausa na muryar Amurka. mu'awarar mu ta danganci maganar eh, ci gaban demokuraɗiyya a ƙasar kamaru to a matsayin ka na mai tsokaci wani duba kake wa ci gaba da aka samu har ila yau to a gaskiya alhaji bashir ladan in ana duba ne ta fuskan demokradiyya da kuma ci gaban da aka samu to an samu dai tofa albarkacin baki a ƙasar kamaru a matsayin ci gaban demokradiyya shine kawai aka samu a matsayin demokradiyya amma wani ci gaba hakan nan a karan kan ƙasa mai ƙasa ta amfana wani irin ci gaba ƙasa ta samu to in a matsayin tattalin arziki ne kaga a yanayin da da muke lokacin da bamu a cikin demokradiyya yanzu da demokradiyya ta zo inda kowa zai samu wato zai sha mun demokradiyya sai ya zama abin ya zama wasu tsirawu ne suka ware suke amfana da wannan baiwan demokradiyya to kaga babban abin da dai za mu gode wa Allah shine kashe-kashen rayukan da wasu kasashen suke fama da shi duk da irin tattalin arzikin da Allah ya mallaka musu mu ba mu da shi a wannan kasan da dai akwai wasu bangarorin da 'yan taware da suke ta kai hare-hare suka dagula al'amuran kasan da kuma rikicin da ake samu a arewa na boko haram amma ka fuskan demokradiyya lokacin da tsohon marigayi shugaban kasa Ahmadu Ayijo ya bar karagar mulki. Kamfanonuwan da kasashen kamar suke da shi na kayan kai sun kai guda 700. Muna da jiragen sama akalla guda bakwai, muna da jirgin ruwa guda ɗaya, muna da abubuwa na more rayuwa bila adadin, amma a yanzu komai komai wanda kamar za ta ɗauka nata na karan kanta na taka rawar gani babu hasali kuma duk wasu ayyukan da aka ɗauko na makudan kuɗi ba za ba a cin magace to a muddin gaskiya a fuskan demokradiyya dai ba wani ci gaban da aka samu a ƙasar kamau inda dai magana ce ta gaskiya to malam shehu wato idan na saurare ka shin kana nufin cewa zuwan demokradiyya ne ya kawo ya sa wato yawancin eh, sungulla eh, a kayan alatu da kamar suke da shi ta lalace ne ko ya kamar da ka lissafa a kamfanin jirgin sama a jirgin ruwa da shauransu shin zuwan demokradiyya ne ya kawo haka kai duk watakila an samu wani dan ci gaba musamman abin da ya eh, shafi wato sungulla irin na zaɓe an san cewa a ƙasar kamaru eh, ba akalla dai daga alif da ɗari tara da tasa'in zuwa yanzu dai an yi gudanar da zaɓe kamar na shugaban ƙasa kamar eh, so shida hakan nan zuwa bakwai akwai zaɓen 'yan majalisa da aka yi su ma gagara kirga haka kuma kansiloli duk babu irin wanda ba a yi ba wannan duk baya nuna alamun ci gaban demokaradiyya eh, alhaji bashir ai wannan demokradiyyar tamu ta ƙasar kamaru demokradiyya ce kawai da take da suna amma ba wata demokradiyya a ciki wannan kuma zabubukan da aka gudanar a alif da ɗaya dai a lokacin aka yi zaɓe aka yi yunkurin tada rigingimu marigayi john fungi mafi wasu alkalman masu washashe sun nuna cewa shi ya lashe wannan zaɓen amma gudun tarzoma ya ce shi ba zai yi yaƙi koko ba zai tada ƙayan baya ba aka samu zaman lafiya shi wannan shugaban namu ya zarce to tun daga wannan lokacin demokradiyya she zama kawai kowane ɗan adawa ya za a yi in ka taso ya za a yi a saye ka a sa ka a ju in ka ki sayuwa kuma a buga ma guduma a kulle ka ko a sa ka hijira dole kana ji kana gani in ka duba yanzu mafi akasarin kasashen da ba su a demokradiyya su suka su suke ci gaba yanzu misali in ka duba kasar cana ai ba demokradiyya ake a cana ba kowa ya sani a India ma su ma kasan salo irin nasu demokradiyyar kasashen da suke a nan rasha kasan irin demokradiyyar su amma sun da suke tsantsan demokradiyyar ita faransa da take ikirarin demokradiyya da ita amurka ai ana ganin irin cikas da suke samu in abu yayi daidai da ra'ayinsu demokradiyya ne in ya saba musu kuma duk yanda za su yi su karya wannan kundin tsarin mulkin demokradiyyar karyawa suke gaskiya demokradiyya a ƙasar kamaru ita ta kawo mana cikas. To a gaishe ku malamai. To wannan shine ƙarshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara da muka fara dangane da siyasa a ƙasar Kamaru. Idan Allah ya kai mu rana yau za mu zo mu ci gaba da duba me yasa kamar yadda aka fara magana ƙasashen da ba sa demokuraɗiyya a duniya nan sun fi masu demokuraɗiyya samun ci gaba. Kuma shin jam'iyyu ko ƙungiyoyin adawa a can kamaru suna taimakawa wurin dagula harkokin demokuraɗiyyar nan ko kuma dai jam'iyya mai mulki ce kawai take yin wannan. muna godiya ga shi wakilin namu na can birnin yawon muhammad bashir ladan da kuma bakinsa da suka hada da shehu usman da dr muntari hamisu da muhammadu jafaru da kuma sise manga a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a nan washington dc muke kare muku kyakkyawar fata a cikin wannan sabon shekarar da aka shiga allah ba mu dukkan alherin da ke cikinta ku huta lafiya